بسم الله الرحمن الرحيم جماعة مسلمي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته wato yau shine sha hudu ko sha biyar a lissafin bature ga watan sha biyu shekara dubu biyu da goma sha tara miladiya amma in ji malaman tarihi Ga shi Allah mai girma da ɗaukaka ya kawo mu gari kara faskari local government katsina state a nan cikin Najeriya. Domin gayyata ta biki da Malam Abdulrashid Maresuwa ‘yankara ya yi mana. Kuma taken karatunmu na yau shi ne? tafiya sannu-sannu kwana nesa. kuma wannan karatu ta'aqibi ne wato sharhi ne in an ce ta'aqibi shine sharhin bayan labaru dangane da wani karatu da aka so a yi a gadewa jigawa state kyawa local government kuma wani dalili ya sa karatun bai yiwu ba sai muka zo garin shuwarin muka yi wa'azi mai taken ja da baya ba tsoro ba ko ragon gidanku ya san wannan ja da baya da tsoro ne da mai alewa bai dawo ba idan mai alewa ya buga alewa ya ja da baya gida za yana dawa ko bai dawowa ashe ya gaya ma ja da baya ba tsoro ba ne ragon gidan kuma idan ya ja da baya gida za ya shiri ne saboda haka da aka hana ka so ake ka da ƙura, ka da hankali ka ce ko da tsiya ko da arziki sai an yi to da haka ta faru sai a ce dama mun gaya maku yan tada fitina ne Shi shikenan abin da ake nema ya samu kuma ya isa aya ga wasu ƙungiyoyi haka ta faru a wurinsu su ce za su yi abu da tsiya kuma a nuna masu ba zai yiwu ba shi kuma Allah ya gaya maka udu ila sabili rabbika bil mi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana Allah ce kai kira zuwa ga addinin Allah shine udu ila sabili rabbika da ya ake kiran sai Allah ce bil hikmati da hikima to kai hikima an iyakance ma an ce iyaka za shi kadai ne hikima saboda haka a matsayinka na mai hankali Allah bai ma iya kai hikima da za ka yi ba kuma dama masu jayayya ba su karewa amma za ka biyo ta hanyar hikima wasu ta hanyar hikima in su ɗari ne sai ka cinye saba'in da hikimai sauran talatin sai ku yi ciya-ciya da su ko baka gane ba ta hanyar hikima ga wanda ya gama karatu a nan malam salisu shika yau shekara goma sha takwas mun je karatu garinsu da alaran salihu ban san shi ba bai san ni ba lokacin malam salihu malam salisu shika mun je muna karatu malam salihu ya ban aya in ba da fasararta ba tari ba gyaran murya ba jiran kun zo ko ba ku zo ba sai da muka share izu biyu wasu 'yan dariƙa an mana irin walgaufi hidin nan sun je sun haɗa rishin hankali gehe guda mu kuma ga muna muna wa'azi ta gaban lasifikan wa'azin mu ake wucewa sai an tsallake injin da muke wa'azin ana wucewa wurin wannan haukan da ake yi mu kuma kawai sai muka ce to ba ma ƙarin bayani a ja baki a fassara kawai sadda za a yi izu biyun nan su can lasifikan mu ta sa ba su jin yadda suke cewa sai suka haƙura suka aje duka mutanen kuma sai suka dawo wurin wa'azin to aka ga an fahimci haka nan jama'a sun taru to akwai wani mutum headmaster da ya rasu sai suka taho tare da wani alkali cewa to a zo a yi mana tambayoyi mana a hilin wa'azin alkalin yana shigowa masa ya ƙi hausa shi larabci zai to a nan na san malam salisu cika ya zo tare da almajiransa ni ba hillace ne na ce cika cika ne ko shika shika ne ya zo tare da almajiransa sai suka zo tsakiyar taron suka keta exercise littafi da biro suka ce duk mai tambaya ya rubuto kada sai gobe ce ya so ya tambaya kakka ce rishin biro ya hana ka yi tambaya ko rishin takarda ya hana ka yi tambaya ga biro ga takarda duk mai tambaya ya rubuto sai da Allah ya karya waɗanda suka ce bari su zo su kafa don jayayya aka yi wa'azin aka isar da sako ina ga mun tashi karatu na wajen karfe biyu a lokacin to yau ma kun san an yi walgau fihin amma kuma tana ina yanzu babu ita to a lokacin kuma in ka je ka bari ka tada su da ƙarhin tsiya a lokacin sai a ce to dama ku yan tada hankali ne don haka ya kamata ka sani duk ta inda aka biyo maka don a tsokane ka a jama sharri ka zama mai hikima ja da baya ba tsoro ba ja da baya da tsoro ne da mai alayo bai dawo ba saboda haka taken karatun yau kuma shine ni, tafiya sannu sannu kwana nesa asalin wannan littafin mutum ɗaya aka ba duk garin ba wanda ya san an bashi sai shi kan shi. Allah ya aiko mala'ika ya ce a kai masa da aka kai mashi shi kaɗai ne a lokacin wanda ya da Qur'ani. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم إنا أنزلنا إليك الكتاب للناس من يدبر إنا أنزلنا إليك الكتاب الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله ولا تكن للخائنين ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله واستغفر الله, الله إن الله كان غفورا رحيما الله ما يجرم ɗaukaka ce inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi Allah ce mu muka saukan maka da alqur'ani kai annabi Muhammad da gaskiya don mi litahkuma bainan nasi dan kai hukunci tsakanin mutane bima arakallahu da abun da Allah ya gwada ma iya abun da ka fahimta in mutum ya ɓoye wani abu a zuciyarsa to wannan kuma ya wa kansa amma kai za ka yi hukunci da zahiri ne ni a ban ma Allah saboda haka kenan ashe annabi aka saukarwa ƙur'ani shi kaɗai ba haɗa shi da kowa ba amma shi aka ce to ya zo ya gaya wa sauran al'ummar duniya saboda haka wannan aikin in ba hikima bai yiwuwa shine tabarakal ladzi nazzala al furqana ala abdi tabarakal ladzi nazzala al furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira Allah ce tabarakal ladzi nazzala al furqana ala abdihi albarkatun Allah sun yawaita wanda ya saukar da Qur'ani mai raba ƙarya da gaskiya ga bawansa liyakuna lil alamin naziran dan ya zama mai wa'azin duniya kuma yare da aka bashi yaren larabci sai aka ce kuma ana so ya gaya wa duk duniya kuma ba duk duniya ke jin larabci ba ashe aiki ne kato akwai bukata a fahimtar da wasu su kuma su fahimtar da wasu su ma waɗancan su fahimtar da wasu don haka hatta kirista yau yana bin ka wa'azi don an ce wa yunzirar lazina ta takhadha lahu waladan duk irin yaren da mutum yake yi a duniya to yana bin mu bashin wa'azi wajibi ne a je a kai mai ƙur'ani kenan akwai buƙatar mu yi amfani da hikima da Allah ya ce a yi wa'azi da hikima wa'azin da aka je a yi a gadewa sharhin shi kaɗan an taru duk duniya cewa za a yi wa'azi a wurin wani ya bugo mota daga kamaru mun ma haɗu da shi a nan eh, inda muka yi wa'azin ciwarin ya taho daga kamar wa'azin ya taho wasu sun taho daga kebbi wasu daga sokoto wasu daga kasashen duniya ka tabbata su taho a ce ba za a yi wa'azin ba ba za su ji daɗi ba amma kada ku manta Allah ya gaya maka da za ka yi hijira wa man ya kharji min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikuhu al Allah ce qad waqa ajruhu ala Allah da za ka tafi da niyyar hijira don ka je ibada sai garin da kake kila ba ruwansu da addini sai kaga in za ka zauna garin nan ba za ka san addini ba balle kai ibada sai kai hijira ka tafi neman inda gaskiya take Allah ce idan ka rasu kan ka isa garin kai dan aljanna ne haka kenan an sani zuciya ba za ta yi daɗi ba ka tafi wa'azi an ce ga wani dalili ya sa ba za a yi wa'azin ba to amma kada ka manta kai fa ka riga ka samu ladarka domin har annabi Allah ya tada wanda ya yi wa'azi kuma a wa'azin da ya yi ban da gidansa ba wanda suka yadda a gidan nasa ma matarsa ba ta yadda ba shi ne gidan annabi lut waje wajen na fiha ghaira baitin minal musulmi gida ɗayan nan ne kawai shi ma matarsa ba ta yadda ba da haka yau mu kuma ku duba tafiya sannu sannu kwana nesa mu taho kan annabi Muhammad da muka faro da shi an sabkan masa Qur'ani shi kadai kuma aka ce kai da aka ba Qur'anin nan a lokacin shi kadai aka ba sai aka ce amma kai mai wa'azin duniya ne ana nan aka samu ya samu aboki daya abokin nan kafirai suka bi shi ya tsere da shi da abokin suka shiga kogo har Allah yake gorantawa al'ummar duniya yace illa tansuruhu illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idha akhrajahu alladhina kafaru saniya sanaini idhuma bil ghairi zanin na لصاحبه لا ana إن qur'ani معنا ga قرآني da كمؤمني ga كافري Allah ce illa tansuruhu in ba ku taimaki annabi Muhammad ba faqad nasarahu Allah Allah ya riga ya taimake shi to a yaushe idza kharajahu allazina kafaru thaniyasnayn a lokacin da kafirai suka fidda shi shine na biyun mutum biyu daga shi sai abokinsa iz yaqulu li sahibihi lokacin da shi annabi yake gayawa abokinsa la tahzan kakkai bakin ciki inna allaha ma'ana shine iz huma fil ghari lokacin da suke cikin kogo don haka an kore su ne sun tsere shi da abokin suka shige cikin kogo a lokacin tsoro suke su biyu ne tafiya sannu-sannu kwana nesa shi kaɗai ne daga shi sai abokin ka san shi ma abokin zo waye mai bayani da dan bai nan aka yi wahayin ba tare aka yi masu wahayi ba shi kaɗai aka sauka wa ƙur'anin nan fa don haka zuwa ya ma abokin bayani abokin ya gane ya yadda suka rika yi su biyu aka zo kore su suka tsere cikin kogo kuma abokin ya razana kai wai sai ka je yanzu a baka wani istighfari ya ce in ka yi shi wannan za ku shiga aljanna tare da annabi ka faɗa da ka faɗa yanzu wannan sahabi da suka shiga kogo ture shi za ka koya za a <coughs> <coughs> eh? su biyu ne fa daga shi sai abokin har abokin yana zana shi ke lallashin abokin yana ce mashi la ta hazana inna Allah ma'ana shine iz yaqulu li sahibihi lokacin da yake gayawa abokinsa yana lallashe shi yana ce la ta hazan kakkai bakin ciki kakka damu inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu hmm? to amma yau a baka wani salati a ce in ka yi shi za ka ana wa kafilul yatimi Yau yawmal kiyamati ka za sai aka ce za ku shiga kafada da kafada kai da manzo Allah cikin aljanna to nan Allah yake gaya mana yau ga manzon Allah daga shi sai abokinsa amma tafiya sannu sannu kwana nesa Allah yake gaya wa mu ne ce wazkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardh wazkuru idh kuntum qalilun mustad'afuna fil ardh takhafuna an yatakhadabakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun wazkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardh Allah ce ku tuna lokacin da kuke ‘yan kaɗan mustad'afuna fil ardi ana taka ku yadda ake so ana rauna naku tun da gashi habbi aka yi tare da manzon naku aka bi ku kuka tsere kogo shine mustad'afuna fil ardi kowane kwashe-kwashe sai a ce ku ne irin jiya kenan abin da ke faruwa lokacin da kuke yi daga kuke keke ruwa yan mutane yan kaɗan ba mai sauraren ku ko kwatance za a sai ka ce in ka wuce mahaukacin nan mai wa'azi kai kudu to an ganka kai kaɗai kana ta magana mustab'abuna bil ardi kuna abun raunanawa a bayan ƙasa fa'awa kuma sai Allah ya tattaro ku takhafuna ayyata khattafakum kumun nasu tukunna kuna jin tsoron ma kada mutane su fauce ku gani kuke mutane za su zo su murkushe ku saboda ku ɗan kaɗan ne amma fa'awa kuma sai Allah ya tattaro ku ya ce ku ne nawa yau duk wata ƙungiya da ka sani tana shakkan mu karo mu da ke da'awar ƙur'ani wallahi tana shakka kowaye wuya mai sa maza gudu ko baka san jiki ba ka san suna dan iyayenka shine fa'awakum Allah ya tattaro ku yau gashi Allah ya tattaro mu duba nan wasu sun taho daga jahohi daban-daban ga su malam naziru kwanni ba magana yan kusa-kusa ake ba nan kusa-kusa nan katsina irin su malam murtala sudani dogo mijin maryama mai son zama da kai ya bi Allah in ko ya kiya ya kama gaban shi ga su malam musa zakariya zuri'ar ashak malam zakariya katsina ga al'ummomi irin su malam musa jama'a da shine fa awakum yau gashi allah ya tattaro ku da wani mai imanin bai san wani ba amma yau duka allah ya tattara an zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya sannan kuma wa ayyada kun bi nasirshi allah ya karfafe ku da taimakonsa wadda zaka kun min tayyibat Allah kuma ya daɗaɗa ku ya azurta ku da daɗaɗan abubuwa bayan suturu ga arzikin motoci yau da a lokacin akwai lokacin da in kuka je tasha kuna tambayan mota da Allah a taimaka wa'azi za ku je wallahi sai an je ofis an yi rubutu an ce to in aka kwankwace ta ku za ku biya sai an rubuta ka sa hannu a baka to yau gashi kuma duk motar da za ta yi fakin ta muminan ce shine fa'awa ku kun bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun shine Allah ya ƙara gaya muku wazkuru iz kuntum qalilan fakatharakum wazkuru iz kuntum qalilan fakatharakum wanzuru tilo wanzuru kayfa kana aqibatul mufsidin idan kum sa akramakumullah Allah ya ce wazkuru ku tuna iz kuntum qalilan lokacin da kuke yan kadan fakatharakum sai Allah ya yawaita ku yau ka diba irin taimako da Allah ke kawowa a taron mumine in aka ce za a yi wa'azi yanzu wasu tun da safe suke tafiya wa'azin nan da za a yi tun daga birnin masussuka ta gori mai hayakin dawa noma guda zuwa haji goma in an kuskure zuwa bura goma ga su baba kafinta su malam sirajo ba su suka tun safe suke tahiya suka iso wurin wa'azin nan ba su zo don su mai da naira ishirin ta koma arba'in ba a'a kawai ƙur'ani suka zo sun ci riba duniya sun ci ta lahira don duk wanda ya yi alkhairi Allah ce tun duniya sai ya ga abin kafin ya je can faman ya amal mithqala zarratin khairan yarahu sharran yarahu man ya amal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira وجزاء misluha kaman مثلها asla fa وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين dan haka Allah yake gaya maku wazkuru ku tuna iz kuntum qalilan lokacin da kuke ɗan kaɗan ne amma fa kasarakum Allah yawaita ku duk wanda ya san da awar Qur'ani a garin su ya ga aikin wannan ayi tafiya sannu sannu kwana nesa to sai kuma Allah yake jawo hankalinku duk irin yawa da Allah ya yi maku duk taimakon da kuka kuna, cikin shi Allah ce to na hana ku kuma alfahari kak yi amfani da yawan ku wani wuri hukuma ta ce ta hana wa'azi ku ce mu yanzu mu wuce wannan renin wayan a'a da ne ke ba a gane ba yanzu hukuma abokiyar tafiya ce ita sanda ce ga mutane biyu da suke faɗa duk wanda ya riga isa wurinta shi ke da ita ga baka gane karatun ba mutum biyu suna kokowa ga sanda can gehe shin in kai wajen sanda ko tashi ce shi abokin faɗan ya fara cewa ban sanda ta faɗawa? fa saboda haka a ƙa'ida yanzu ku kai wani abu ma da kai da wani in kai sauri ka je wurin ɗan sanda ya kai ƙara ko daga baya mutumin ya ce to ai shi ya fara kaza sai a ce to ai yanzu shi ya kawo kes sai an gama in akwai wani bayanin kai ma sai ka zo ka shigar da ƙara amma yanzu shi ya shigar da ka duk mai zuwa ya san wannan saboda haka ku da ke da ƙur'ani <clears throat> littafin zaman lafiya littafin kwanciyar hankali littafin da bai jan faɗa ku da ke da shi ina ku ina gudun hukuma ita hukuma fa duk duniya kaga abin da ba ta sha'awa kwara biyu ne da ya zama ba za ka yi wannan ba to baka da matsala kai da ita ba yadda za a kamo ka hukuma a ce melehinsa a ce je bai sallah asuba ba a ce ku damre shi zai yi to ina ruwanta ba da wannan take magana ba Ka ma hukuma a je da kai ɗaɗɗamri a ce ya aka ce ana azumi ya ɓoye ya sha ruwa shi ke za a kulle ka to na yi so ka gano ita hukuma mai take gaba da shi duniya ka gan shi ƙwara biyun nan cutar da ɗan adam ko dukiyarsa iyakan magana kenan taɓa lafiyar ɗan adam ko taɓa dukiyarsa saboda haka wannan ne kaɗai take gaba da shi matukar za ka yi addini ba za ka cutar da kowa ba ba zaluntar wani mutum ba ta wai haƙƙin wani ɗan adam to baka da faɗa tsakanin kai da hukuma to jahilci ne gudunta don baka yi abun gudun ba kowa ya san da awar ƙur'ani ba mu da niyyar cutar da ɗan adam a duniya ba mu da niyyar cutar da dukiyarsa to hukuma ta amuce, bari muka yi aka riga mu saboda haka sandan nan ce aka riga mu kamawa saboda haka a yanzu in kuka sa za ku yi wa'azi na faɗa a wancan karatun ja da baya kurtun ɗan sanda mara igiya in ya ce ya hana wa'azin ku ce to yayi ku tashi a naɗa kaya ba gida da ku ba ja da baya tafiya sannu sannu kwana nesa zuwa za ku yi ta hanyar rubutu a gyaro ta daga sama a rubuta mu ne suwa ne ga da'awanmu ga abin da muke yi takarda ta je har zuwa kwamishina of police in dvo ya hana aka kawo mai takarda daga wurin kwamishina sai ya tsara mata sannan ya anshe ta dama duk inda ka dan sanda abin da yake tsoro ka a cuci wani kuma ka a taba duke shi iya matsalar shi kenan in ba za ka yi wannan ba ba ka da laifi wurin shi to a da'awar qur'ani akwai ɗaya daga cikin biyun nan addini ne na zaman lafiya saboda haka in sarkin gargajiya ya hana ka ce to shi shikenan an gama duk wanda ya ce ma ya hana kowa in dai hukuma ne ce magana ta kare yadda tashi na kayan je ka shiryo ta ja da ba ba tsoro ba ne, saboda haka a je a zanna a yi rubutu abin da ya sa muke jawo hankalin ku irin wannan akwai yan zahin kai wanda kuma mun yi shi ya wuce udu ila sabili bika bil hikimati muka gano akwai dan tsauri kawai da zai ce ni ba wani wanda ya sa yi qur'anin Allah wanda ya kaza kai annabi ko shi akai daga makka koma madina tsoro ne ja da baya daga baya bai dawo ba ya dawo ya shiga ya aikin hajji yau gashi ya mamaye makar da madina kuma da an yadda shi zina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah hidda so eh annabi musa ma aka zo aka gaya mashi innal mala'a ya tamiruna bika liyaqtuluka waja'a dauki daya rajulun min aqsal madinati yasi waja'a rajulun a wani wuri min aqsal madinati rajulun ya sa'a. da wa qala waja'a min aqsal madinati rajulun ya sa'a nan kuma waja'a rajulun min aqsal madinati sa'a. wani mutum ne ya taho da gaggawa ya zo wurin annabi Musa ya ce mashi innal mala'a lallai jama'a ya atamiruna bika suna can suna mitin a kanka liyaqtuluka dan su kashe ka innal mala'a ya atamiruna bika liyaqtuluka sai ya ce faqaruj inni laka minan nasihin ka hita maza daga garin nan ina daga cikin masu yi ma nasiha sai ya ce ƙarya yake فخرج منها فخرج منها خائبا يترقب فخرج منها sai ya fita daga garin khaiban kuma yana mai tsoro yataraqabu yana sauraron me zai faru a baya yana tahiya amma yana sauraron me zai biyo baya kenan yana tahiya cikin zulumi to wannan guduwar da ya tsoro ne shin daga baya bai dawo ba kuma ya mamaye garin garin ina ne garin misra har aka zo aka hallakar da mi aka gama da su sai da aka yi musu ma albishir Allah ya ce to asarar bukum ayyuhulika aduwakum wa yastaklifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun laqad kazna naran madda kenan Allah mai girma da daukaka yana ce ma akwai wurin da zaka yi ja da baya ba tsoro bane kuma ta hanyar ja da baya ba tsoron nan ba duk nasarar da kuke ganin an samu mumine ko ina mabiya qur'ani wallahi wannan hanya ce saboda idan kuka ce ci da ƙarfi za ku yi su marasa gaskiyan za su samu abun da suke so saboda za su je su ce ku yan da hankali ne kuma a ga an maku magana kun ƙiyarda akwai mustapha lawan wanda ya tashi daga nan ya gama wa'azi yanzu daga ashaka sai da aka rubuta takarda an ba da dama a halbe su Allah mai ƙarfin mulki ta hanyar ja da baya ba tsoro ba Allah ya fidda su aka kulle masallacinsu masallacin sai da ya shekara uku da wani abu daidai da makullin masallacin ba su je suka taɓa ba Makullin kullum masallaci wallahi ba su taba ba kuma an gama sa hannu komi da komi an yi sharrin har sharrin an yadda har an je halbe su me aka je an je ban kwana da sarki sarkin gombe cewa to an kowa ya sa hannu yanzu za a je a yi ban kwana da sarki a je halbe su da yake kwanan bai kare ba sarki ya ce to ku ban man su waɗannan zan gana da su tukun suka tattauna aka yi magana ya anshi belin su bayan ya anshi belin ya ce to amma masallaci tun da an rufe ku bashi a rufe ni da na ce ku bashi a rufe ni zan kira ku in ce a bude shi da aka yi adadin wannan shekaru ukun da wani abu shi kuma ya kira su ya ce to ku rubuta takarda ku je ku kai za a bude an bude masallacin tun zamanin goje haƙƙi zuwa yanzu ana nan ana ta sallah cikin masallacin an yi ja da baya to a lokacin nan sai suka ce aikin Allah ne sallah akwai wanda ara aitan laziyan ha akwai wanda zai mun yi idan suka zo suka yi sallai me kake zaton zai biyo baya tafiya sannu sannu kwana nesa saboda haka a gari da unguwa haka ake yi baka da wata manufa sai alkhairi addini kake so ka yi baka da niyyar cuta kowa saboda haka bi a hankali tafiya sannu sannu na nesa duk yawan da kuka ga Allah ya muku Allah ya ce ba a alfahari laƙada nasarakumullahu akwai muminai da Allah ya masu yawa suka ga yawansu suka yi alfahari kuma Allah ya dawo ya ba su mamaki dalilin alfaharin shine laƙada nasarakumullahu fi mawaɗina kasira laƙada nasarakumullahu fi mawaɗina kasiratin wa yawma hunaini idza ajabatkum kasratukum fala والأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين لكم ساكاجي قرآني منا الله يتي لقد نصركم الله الله ياتي مكيكو كومو مني في مواطن كثيرة أولا رديوة أما هو ويوم هنين رانا هنين أنسامو مسألة ميا yace idza ajabatkum kasratukum shine iz a'jabatkum kasratukum lokacin da yawan ku ya burge ku saboda tsaba yawa mumine suke ce haba mu yanzu a yawan nan namu ma akwai wani wanda isa ya tunkare mu ai yawan nan namu ya kai suka manta da girman Allah saboda ajizanci na dan adam Allah ce amma falam tuguni ankum shay'an yawan bai maku amfanin komi ba wa zaqad alaykumul ardu kasa ta yi maku kunci bi ma rahu ba duk da yalwata summa wallaitum mudbirina kuka juya kuka fanfara da gudu قايم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة مسلمي wa عليكم ورحمة الله wato yau shine sha hudu ko sha biyar a lissafin bature ga watan sha biyu shekara dubu biyu da goma sha tara miladiya amma in ji malaman tarihi ga shi Allah mai girma da ɗaukaka ya kawo mu gari ‘yan kara faskari local government katsina state a nan cikin Najeriya. Domin gayyata ta biki da Malam Abdulrashid Maresuwa ‘yan kara ya yi mana. Kuma taken karatunmu na yau shine tafiya sannu-sannu kwana nesa. kuma wannan karatu ta'aqibi ne wato sharhi ne in an ce ta'aqibi shine sharhin bayan labaru dangane da wani karatu da aka so a yi a gadewa jigawa state kyawa local government kuma wani dalili ya sa karatun bai yiwu ba sai muka zo garin shuwarin muka yi wa'azi mai taken ja da baya ba tsoro ba ko ragon gidanku ya san wannan ja da baya da tsoro ne da mai alewa bai dawo ba idan mai alewa ya buga alewa ya ja da baya gida za yana dawa ko bai dawowa ashe ya gaya ma ja da baya ba tsoro ba ne ragon gidan kuma idan ya ja da baya gida za ya shiri ne saboda haka da aka hana ka so ake ka da ƙura, ka da hankali ka ce ko da tsiya ko da arziki sai an yi to da haka ta faru sai a ce dama mun gaya maku yan da fitina ne Shi shikenan abin da ake nema ya samu kuma ya isa aya ga wasu ƙungiyoyi haka ta faru a wurinsu su ce za su yi abu da tsiya kuma a nuna masu ba zai yiwu ba shi kuma Allah ya gaya maka udu ila sabili rabbika bil mi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana Allah ce kai kira zuwa ga addinin Allah shine udu ila sabili rabbika da ya ake kiran sai Allah ce bil hikmati da hikima to kai hikima an iyakance ma an ce iya kaza shi kadai ne hikima saboda haka a matsayinka na mai hankali Allah bai ma kai hikima da zaka yi ba kuma